Sanyin safiyar nan ne aka sami, a labarin rasuwar shugaban ma'aikatar fadar shugaban Kasa. Malam Abba Kyari sakamakon wannan cuta da ta kama shi wacce ake ta raɗe daɗin kwanaki ana cewa ya warke. Katsam kuma sai labari ya zo cewar Allah ya yi masa rasuwa a can asibitin inda ake kula da shi. Abin duba a nan shi dai sai dai a ce tunda tasa ta ƙare, Allah ya ji ƙansa ya rahamshe shi a matsayinsa na musulmi ɗan uwa kuma duk wanda wannan cuta ta kama muna masa fatan alkhairi da fatan Allah ya sauwaƙe kuma wanda ba su kamu ba Allah ya yaye musu. a bara mu sako wani ɗan bidiyo wanda Malam Abba Kyari lokacin da yana raye ya yi magana Allah ya ji kansa amin. Yes, they say Nigerians are poorer. It is true, Nigerians are poorer because there are less billionaires and less private jets. There are millions of farmers at present who are rich, very happy and looking forward to this program. Yawa! Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka.